Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. yayin da 'yan majalisar dokokin iran ke kona tuta amurka jagoran addinin kasar ya buƙaci sauran kasashen turai da ke cikin yarjejeniyar nukiliya da su zauna a cikinta yayin da ake fargabar cewa rikicin da ake fama da shi a tsakiyar najeriya na ɗaukar salo na addini bbc ta zanta da wasu jama'a da rikicin ya shafa za mu ga rahoto kan matsalolin da ƙananan robobi ke haifarwa ga muhalli da kuma mai yiwuwa illa akan lafiyar bil'adama. adama shugaba trump ya ce iran za ta ɗanɗana kudarta muddin ta sake soma shirinta na nukiliya hakan ya biyo bayan shawarar da yanke a jiya na janyewa daga yarjejeniyar nukiliya ta 2015 matakin ya sa sauran kasashen da ke cikin yarjejeniyar kokarin ganin sun ceto abin da za su iya daga yarjejeniyar jagoran addinin kasar iran dai ya faɗa wa trump cewa ya yi kuskure ga rahoton amina abdulkadir A Iran akwai irin yadda suke yantar da Amurka kuma a yau sun kai ta a zauren majalisar dokokinsu. Ƙone tutar Amurka da kuma kururuwar Allah ya halaka Amurka. Jagoran addini na ƙasar Ali Khamenei ya yi tir da shawarar shugaba Trump ta yin watsi da yarjejeniyar da Iran ta ƙulla domin dakatar da shirinta na nukiliya don samun ɗage mata takunkumi. ya yi gargaɗin cewar Iran za ta ajiye yarjejeniyar idan ƙasashen Turai suka ƙi kasuwanci da ita. Idan za ku iya samun tabbaci da za mu iya kasancewa da ƙwarin gwiwa kansa, to za ku iya ci gaba. Idan ba ku yi nasarar samun tabbataccen tabbaci ba, ina kuma da shakku matuƙa cewa ba za ku samu ba. To a wannan kaulin ba za mu iya ci gaba haka ba. Sakataren harkokin Birtaniya Boris Johnson ya yi ƙoƙari na sake ƙarfafa wa jama'ar Iran ƙwarin gwiwa na yin alkawarin ci gaba da yarjejeniyar. Za mu haɗa kai tare da sauran ɓangarori don tabbatar da cewa yayin da Iran ta ci gaba da takaita shirinta na nukiliya, mutanenta za su ci moriyar cire takunkumin daidai da jigon sasanta yarjejeniyar. A yau hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan makamashin nukiliya ta tabbatar cewar cibiyoyin nukiliya na Iran na kiyayewa da sharuɗan yarjejeniyar. To amma shugabannin Turai sun yi amanna ta cewa dole ne Iran ta takaita halayyarta a gabas ta tsakiya. Mun san wannan yarjejeniya ta samun maslaha ce kawai ta wani gajeren lokaci. Don haka dole mu yi magana da Iran game da abin da zai faru bayan nan. Ƙungiyar EU dai na so a tsame kamfanoninta daga takunkumin Amurka. To amma mutane ƙalilan ne ke sa ran shugaba Trump zai amince. Ina shawartar Iran da kada ta koma kan shirinta na nukiliya. Ina shawartar su kwarai da gaske. Idan suka yi, to za su ɗanɗana kuɗa su matuƙa. Wannan ba zai kasance karan farko da ake yin tir da Amurka a kan titunan Iran ba. To amma ba kasafai ne ake jin irin hakan a manyan biranen Turai ba. To da wahala a samu ranar da za ta zo ta wuce ba tare da kafofin yaɗa labaran Najeriya sun ba da rahoton kashe-kashen da ake zargin Fulani makiyaya da aikatawa ba. An dai shafe shekaru ana rikici tsakanin manoma da makiyayan a tsakiyar Najeriya kan dalilai daban-daban. Amma bayan kisan wasu limaman coci biyu a jihar Benue a kwanan nan, wasu mazauna yankin na ganin cewar Kiristoci ake hara. Ga rahoton Aishatu Musa. Jama'a na zaman makoki bayan wani harin an hallaka wani fada da abokin aikinsa da ke ziyara a wannan cocin a ƙauyen mbalom mai nisan wajejen awa ɗaya daga makurdi babban birnin jihar benuwan in ji wannan mutumin da ya shaida lamarin a lokacin da suke shirin sujada asuba ne wasu 'yan bindiga suka afka wa cocin daga wani kangon gini da ke kusa da wurin ya hakikance cewa 'yan bindigar makiyaya ne da ke neman koran manoma daga yankin Yawancin makiyayan dai Fulani ne kuma musulmi. Zargin cewa makiyaya musulmi ne suka hallaka malaman addinin biyu ya harzuka fadan yankin. Da farko mun zaci cewa rikici ne irin na tsakanin makiyaya da manoma. To amma ina shaida maki cewa akwai batun addini a lamarin. Saboda mutane na zuwa ne su mamaye wuri, sa'annan su shiga gine-ginen masallatai. Alhali sun san cewa yankuna ne na ainihin Kirista. To sai dai ba mu tabbatar ko mutanen da suka kai hari a ƙauyen makiyaya ne ba. Sun ƙona kantuna wajejen biyu, to amma ba su taɓa galibin ƙauyen ba. Ba a kuma kai wasu hare-haren ba a coci-coci a jihar ta Benue. A cewa makiyayan ba su bane suka kai harin na Mbalom, saboda babu ko da ɗayan su da ya rage a ƙauyen. wasu makiyayan na barin jihar ta benue sakamakon dokar da gwamnatin jihar ta bullo da ita a watan nuwamba wadda ta haramta kiwo a sake a maimakon haka an buƙaci su keɓe dabbobinsu a wuri guda to amma sun koka kan yadda gwamnatin bata taimaka musu da komi ba don cimma hakan wannan doka inda za a iya magance shi a warware shi gaba daya a mu ne mu dan najeriya ne kuma jihar benue nan a wurin mu kai wayo ba mu taɓa jin an hana mu kiwo sai a wannan shi. dakarun tsaron najeriya na da jan aiki a gabansu a arewa maso gabas ga rikicin boko haram sannan ga munanan har-haren da ke faruwa a yankin tsakiya to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shugaba donald trump ya sanar da sakin amurkawa uku da ake tsare da su a matsayin fursunoni a koriya ta arewa a wani sakon twitter mr trump ya ce mutanen uku za su koma amurka ne tare da sakataren harkokin wajen amurkar mike pompeo ya kara da cewa mr pompeo ya yi wata ganawa tare da kim jong-un an kuma sa lokacin tattaunawa ta kai tsaye dubban masu zaman makoki a mozambique sun taru a birnin bera na tashar jiragen ruwa domin yin bankwana da tsohon dan siyasar nan afonso de la cama an yi wa tsohon kwamandan 'yan tawayen jana'iza ta girmamawa saboda jagorancin da yi a babbar jam'iyyar adawa ta renamo to yadda robobi ke gurɓata muhalli dai na zama wata babban matsala a wasu sassa na duniya amma yayin da hankalin al'umma ya karkata akan manyan ledoji da kwalabe waɗanda ke cika kogi da kuma toshe magudanar ruwa yanzu kuma damuwar na komawa ne kan ƙananan robobi da ke shiga teku ga amina abdulkadir da ƙarin bayani wata tafiya cikin gandun dajin gabar tekun indonesiya ledoji sun sarkafe a rassan itace sannan kuma makale a sauyoyi indonesia na saka ɗimbin ledoji a cikin teku china ce kaɗai ta fita idan leda ko roba ta nutse ƙarƙashin kogi sannan ta kai a teku ba ta ɓacewa abin da ke faruwa tana ɓaɓɓallewa ne gutsun-gutsun ko da yake akwai wani ƙoƙari na sharewa halayyar zubar da ledar na ci gaba mun nufi wani wurin kiwon kifi da ke a yankin saboda bincike ya nuna cewa gutsatsarin ledar na iya shiga cikin jikin namun ruwa. Mun bi masaniyar kimiyya Eneka Hantoro yayin da take binciken wata babbar tambaya ta koya Allah cin leda ko kuma roba na da illa. Tana aiki da wani masinci sun kuma tattara samfur ɗin da za ta tafi da shi don bincike. Muna cin kifin a kullum kuma ba san leda ta shiga cikin jikinmu don cin kifin. Don haka muke son ganin koya Allah babu lahani a cin kifin. madubin bincike ya nuna wani gutsirar roba da aka samu a wani namun ruwa yana da tsawo na 'yan milimitoci. Masana ilimin kimiyya na son tabbatar da cewa duddukan roba na da lafiya, ko da kuwa daga baya an gano cewa tana da illa. Daga ƙarshe dai leda ko kuma roba za ta ci gaba da taruwa da kuma shiga cikin teku. Muddin wasu muhimman abubuwa biyu ba su faru ba. Kafa wani ingantaccen tsari na kula da shara. da kuma ganin sauyin hali baki ɗaya a tsakanin wuraren sana'o'in mutane da kuma hukumomi. Tom Madalla gasar Premier League ta nan Ingila kuwa wasanni hudu ake yanzu haka Chelsea na wasa da Huddersfield, Chelsea na da ɗaya Huddersfield na da ɗaya, sannan Leicester na wasa da Arsenal, Leicester na da ɗaya Arsenal na da ɗaya. sai nan kuma newcastle na fafatawa da tottenham newcastle tana nema tottenham na da ci daya har yanzu dai game da gasar ta premier yaya ture na fitowa ta karshe kuma ta 316 ga club ɗin manchester city a watan da suke yi da brighton a daren yau yaya turen ya sadaukar da wannan wasan ga magoya bayansa yanzu haka dai manchester city na da biyu brighton na da ɗaya to ƙarshen shirin kenan gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa ibrahim jin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london